Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Asabar 8 ga watan Fabrairu shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaruruwan malaman makaranta ne ke ci gaba da zanga-zangar jan hankalin hukumomin jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Bisa wasu kudaden albashinsu da aka kwashe shekaru biyu ba a biya su ba. Sai shirin buda amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba yake gabatarwa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Cikin yini ɗaya zuwa safiyar yau Asabar cutar coronavirus ta halaka mutum 86 adadin da ya fi na kowace rana a yawan mutanen da cutar ke halakawa a kullum. Daga cikin mamatan hadda wani ba Amurke da ke zaune a yankin Wuhan a China inda cutar ta fara ɓalla. Kamar da jami'an ofishin jakadancin Amurka suka bayyana a birnin Beijing. A cewar ofishin mutumin mai shekara 60 da haihuwa ya rasu ne a ranar 6 ga watan nan na Fabrairu. akwai kuma rahotanni da ke nuna cewa wani ɗan ƙasar japan shi ma ya rasa ransa a yankin na wuhan sanadiyar wata zazzafar mura wacce ake kirta zaton cutar ta corona ce ko da yake har yanzu hukumomi ba su tabbatar da hakan ba amurka ta ce za ta ba china dala miliyan ɗari da sauran kasashen da cutar ta bulla domin yaƙi da ita a daidai lokacin da rotanni ke cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai 722 Hukumar lafiya ta duniya da WHO na kara ɗaukan matakan kare nahiyar Afirka daga cutar coronavirus mai saurin kisa ta hanyar inganta tsare-tsaren ayyukan kiwon lafiya da samar da matakan shirin ko kwana a yankin. Hukumar ta WHO ta ce wasu mutane 270 sun kamu da cutar a wasu ƙasashe 24 yayin da zuwa yanzu mutum biyu suka mutu sanadiyar cutar a wajen China. matashi da Moti jami'ar a hukumar ta WHO ta faɗa murya amurka cewa yadda cutar ta shiga wasu nahiyoyin abin damuwa ne matuƙa we know that there is uh, significant travel of people from china to Africa. Ta ce mun san cewa ana yawan tafiye-tafiye tsakanin Afirka da China akwai 'yan kasuwa sannan akwai mutanen Sin da ke aiki a sassan Afirka. Hakan ya sa muka shiga yanayi na damuwa. a ƙasar thailand wani soja da ya laɓe da bindiga a wani fitaccen rukunin shagunan kasuwanci a arewa maso gabashin ƙasar ya harba mutum ashirin har lahira Sadan ya jikata wasu 31 a cewar jami'an ƙasar 'yan sanda sun ce sun mamaye yankin shagunan a lokacin da lamarin ya faru kuma kamar yadda ministan lafiyar ƙasar ya faɗa an kwashe duk garwakin da ke cikin ginin ya kuma ƙara da cewa cikin waɗanda aka harba har da wani likita da ya je kai ɗauki ga wani da lamarin ya ritsa da shi 'yan sanda sun ce sojin ya ɗauki wannan mataki ne sanadiyar fasata da bisa wani rikici da suka yi kan fili dan bindigar wanda aka bayyana sunansa a matsayin sajen jakarafan toma an ce tun da farko ya harbe wani soja da wata mata kana ya jikata wani mutum na uku saboda wani rikicin fili da ya taso 'yan sanda sun saki wani hoto da ya nuna yadda ake tabbatar da mutane daga ginin amma kuma ba su faɗi inda ɗan bindigar yake ba da safiyar yau asabar ne al'ummar kasar kenya suka yi layi a titunan birnin narobi domin yin bankwana da tsohon shugaban kasar daniel troitich arab moi wanda ya rasu an ajiye gawarsa ne a gina majalisar dokokin kasar inda dubban 'yan kasar suka yi ta tururuwa zuwa yin bankwana da ita da safiyar yau shugaba uhuru kenyatta ya yi wani jawabi a kafar talabijin inda ya faɗi irin kyawawan halayen tsohon shugaba moi we commence the final journey of a great son of kenya ya ce a yau muka kaddamar da tafiya ta ƙarshe ga wannan jarumi ɗan ƙasar kenya ɗan uwa mahaifi kuma abun koyi ga mutane da dama wanda gwarzo ne a gwagwarmayar haɗin kan afirka mai da ya rasu ne a ranar talata da ta gabata yana da shekara 94 Mahmud Lalo da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ɗaruruwan malamai ne ke ci gaba da jan hankalin hukumomin jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya bisa wasu kudaden albashinsu da aka kwashe shekaru biyu ba a biya su ba lamarin da ya kai su ga garzayawa kotu suka kuma samu nasara a shekarar 2018 sai dai duk da wannan hukunci na kotu har yanzu malaman ba su samu biyan bukata ba ko da yake gwamnatin jihar ta adamawa ta yi ikirarin cewa ita mai bin doka ce kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da ibrahim abdulaziz ya turo mana da yola bayan tsige ya yako tsohuwar gwamnatin ahmadu marufin tirene ne ma ta dakatar da waɗannan malamai na yan baji wato a shekarar hudu, yau fiye da shekaru biyar kenan kuma tun a wancan lokacin ne ma suke bin haƙoƙinsu lamarin da koya kai su garzayawa kotun kwadugo wanda a ƙarshe kotu ta ba su nasara a shekarar 2018 da suke nuna takaicinsu waɗannan malamai su ɗari shida da suka gaza a kotun sun ma buƙaci gwamnatin jihar adamawa ne da ta yi wa allah ta mutunta umarnin kotu ta biya su haƙoƙinsu na watanni talatin fred mbashi ɗaya daga cikin jagororin waɗannan malamai ya ce ai abin mamaki ne ma a ce tsohuwar gwamnatin fintiri ta wancan lokacin ita ce ma ta kore su sai kuma gashi a wannan zamani da fintirin ya sake komowa rijiya ta bada ruwa amma guga na neman hanawa. suna sunana frederick mbashi ni ne wato na biyu a cikin wannan shari'an da muka shigar a kotu gwamnati lallai bata biya mu ba tun da aka bamu mu wato shari'a namu wanda ya tabbatar kan cewa mu cikakken ma'aikata ne kuma ya kamata a biya mu a alidu biyu da goma sha takwas har wayo wato ba iya an saurara an biya mu wannan hakkin mu ba an gaya mana kan cewa shi kansa gwamna ya gayyace ku ba ku je ba ne lallai mun samu zama da makaraban gwamna a da kuma shi a general na state gaba ki daya mun samu zama da su mun duba yanayin abin da suka sarrafa lallai ba na cin gaban mu kuma ba na son mu suka yi ba sun nuna kan cewa idan lallai muna so mu shiga wannan abun sai dai mu yafe duk hakkin mu da kotu ta faɗa da aiki na muka yi na wata talatin mu aje shi a gefe mu je mu saya wato form a civil service commission mu bi layi a yi mana screening in mun in mun cancanta a bamu aiki salinan a bamu aiki kamar ku nawa ne wannan abun ya shafa mu dai mu dubu biyu ne da ɗari ɗaya da tasa'in da uku wannan abun ya shafa amma mu da muka shiga da kara a gaban kotu mu ɗari shida da hamsin da tara muka shiga da kara domin shi gwamnan da karan kanshi ya sai da wannan shi ne ya fara dakatar da mu aiki hali dubu goma sha biyu da dubu goma dubu biyu da sha hudu a kan cewa zai mai da mu a wuraren aikin da ya cancanta salin nan bai iya yi haka ba ya tafi wanda muna da zato ya riga san komai da komai ya sake waiwaya baya duba alherin da ya niyya yi da farko shi mako da yake karin haske ɗaya daga cikin waɗannan malaman da abin ya shafa ya ce yanzu haka wasu da dama sun mutu ba tare da an biya su haƙoƙinsu ba batun da ya ce fa akwai abun dubawa ni ne abubakar adamu bas g1 coordinator na numan local government kotu ta ba da oda akan cewa biya mu kuɗin mu naira miliyan 638,966 da naira 400 shine abin da kotu ta ce ta biya mutane 659 wanda suka shigar da kara kenan so amma zuwa yau ko kobo ba mu gani ba malam kamar wani hali kuka shiga yau shekaru kusan fiye da biyar da ba biya ku ba a gaskiya mutane sun shiga halin haulayi mutane da yawa daga cikinmu waɗansu sun riga mu gidan gaskiya daga cikin waɗanda ma dan ya kira ma yanzu akwai coordinator namu na guyuk wanda muke wannan gwagwarmaya da shi a yau bayana akwai irin su sonda mija yana numar local government yau bayana akwai alhaji muhammadu mai adashe irin su nan akwai da dama suna nan akwai mata da dama duka waɗannan duk sun tafi akwai dai mata da dama cikin malaman da lamarin ya shafa inda wannan malamar ta bayyana halin da suke ciki musamman masu matan. Sunana Mildred Musa Suleimanu Aliyu. Gaskiya abun ba sauki. Don yawancin mu man ka gansu gaskiya ba ma ba za ka iya ba kyan gani da wasu 'ya'yansu ma har sun shiga sace-sace saboda su iyayen ba za su iya su biya musu bukatunsu ba so gaskiya muna roƙon gwamnati ta dube mu da idanun rahama. To wai ko mai gwamnan jihar Adama Ahmadu Umar Fintiri zai ce game da rashin biyan malaman haƙoƙinsu? Mr. Solomon Kumanga da ke zama daraktan yada labaran gwamnan cewa ya yi. Eh, duk da hukuncin dai ai hurumin su ne ba wai gwamnati ba ta so ta biyan su ba. A dama gwamnati ai ka san a daure take ko da shike ba shi mai girma gwamna Ahmadu Umaru Fintiri bane a lokacin sa aka yi wannan. duk da yake an riga an zartas kuma an ce a biya su Ah, eh, mu masu bin doka ne shi kuma mai girma mai bin doka ne za a duba shi ah, jami'i wanda babban jami'i wanda yake lura da sha'anin shari'a da kuma ma'aikatar lauyoyi suna kan duba wannan domin a ga yadda za a yi a bi umarnin ko kuma doka da kotu ta bayar. Wannan ma dai ko na zuwa ne yayin da gwamnatin pdp a jihar ta sallami wasu ma'aikata fiye da dubu biyu da gwamnatin apc ta dauka batun da kakakin gwamnan ke cewa an bi ka'ida wajen sallamar su ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya Allah masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu a nan yana cewa karfe uku da minti arba'in ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsar tambayoyin Haruna Muhammad Katsina mai son jin tarihin iccen bini da zugu mai matukar amfani da kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin shi Haruna Muhammad Katsina ɗin kan hasumiyar gobarau da ke Katsina. To bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Malam Haruna Muhammad Katsina kan hasumiyar gobarau. Idan Malam Haruna na saurare, ga masanin tarihin nan na Arewa haus Kaduna Dr. Salisu Bala da amsoshinka. Banda harka ta addini da ya kasance an gina masallaci kuma ya samar da makaranta a kusa da wurin musamman a wannan lokacin shekara ta dubu dari uku da arba'in da takwas zuwa da tasirin da takwas malamai sun nuni da cewa ana amfani da hasumiyar gobarau don neman hango abokan gaba da suke tahowa don kawo yaƙi daga nesa zuwa birnin katsina abinda yake idan an lura za a ga akwai garuruwa masu ganuwa ganuwan nan tana ana amfani da ita wurin samar da tsaro ga biranen ƙasar hausa hmm. so haka ita ma hasumiyar gobarau idan an hauta can ƙarshe ana hango abin da yake nesa so da haka ana hango da karu masu tahowa wurin kawo hari a wannan ƙasa ta katsina a wannan lokaci to sannan akwai zamani da ya zo zamanin sarkin katsina umarun dallaje an samu karancin kulawa da wannan hasumiya ta gobarau wanda a lokacin har aka ce ginin ta ya dan fara rushewa amma a zamanin sarki katsina sarki dukko sai aka ƙara gina ita wannan hasumiya ta gobarau a wannan lokaci aka mai da ita yadda take kamar a lokacin da take farkon gina ta a daɗin nan hmm. sannan daga baya gabaɗe dukkan birnin katsina jama'a a nan ne suke yin haɗuwa suke sallar juma'a hmm. a nan wannan wuri domin an samar da masallaci ne na juma'a wannan hasumiya kuma ita ce ake hange a tabbatar da cewa wannan wuri masallaci ne da makaranta na hmm. addini amma a ƙarni na goma sha takwas da aka gina wani masallacin juma'a wato da ake kira masallacin dutse a kusa da kofar soro hmm. a ƙarni na goma sha takwas sai zamanto mutanen da suke zuwa sallah a nan masallacin da ke da hasumiyar gobarau sai rago sai aka karkata can a wannan masallaci ana zuwa sallar juma'a sai mu jama'a suka rabu biyu amma kafin wannan lokaci jama'a nan ne ake zuwa ake matsinke ake kaya ake zuwa mana a yi sallar juma'a sannan bayan nan bayan an yi sallar juma'a sannan kuma sai a yi kasuwanci saboda akwai kasuwa kusa da wurin sannan tarihi ya nuna cewa manya-manyan malamai sun zo sun haɗu sun zauna a wannan wuri don saboda tattaunawa na gudanar da karatu musamman akwai sheikh muhammad abdulkarim almagili wanda ya zo a karni na goma sha shida kasar hausa bayan ya baro kano ya zo kasar katsina sannan akwai malamai kamar irin su sheikh kadi muhammad tajakti sannan akwai sheikh muhammad abdulkarim sannan akwai sheikh umar bin akit sannan akwai sheikh ahmad bab ali timbukti sannan akwai sheikh aqib al-ansumani duk waɗannan malamai ne waɗanda suka zo suka yi karantarwa a wannan birni na katsina amma kuma sun zauna a wannan wuri da ke da dimbin tarihi na hasumiyar gobarau hmm. sannan suna karatu da darussa iri-iri da dama littattafan da suka fi karantawa akwai littattafan tafsiri akwai littattafan hadisi akwai littattafai irin na shu'ara wato waƙoƙi irin na zamanin jahiliya su ne ake kiran su shu'ara sannan akwai ilimin mandiki akwai ilimin hisabi akwai ilimin harshen larabci akwai ilimin tarihi akwai ilimin falsafa da duk waɗannan fannoni shi ne waɗannan malamai suke karantarwa a wannan wuri hmm. abinda zai ba ma mai sauraro mamaki game da wannan hasumiya ta gobarau wannan hasumiya ta gobarau ta yi kama da wani wuri da ke cikin timbuktu hmm. da ake kira sankore eh, a masallacin sankore jami'a ce guda kamar yadda take jami'a guda a wannan hasumiya ta gobarau sankore tsarin ginin hasumiyar sankore ta yi kama da tsarin ginin hasumiyar gobarau domin ni na shiga hasumiyar gobarau lokacin da muka je katsina sannan kuma na je birnin timbuktu na kuma ga yadda ainihin hasumiyar wato masallacin da ke wato sankore yake. To sai kuma kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin Haruna Muhammad Katsina kan iccen bini da zugu ko jatrofa a turance kamar su tarihin iccen yanayinsa yadda ake nomansa irin wuraren da aka fi nomansa da ko a wani irin yanayi ake nomansa da amfaninsa ga jama'a da kuma ƙasa da kuma ko shin yana da wasu illoli. Idan mai tambayar na saurare, ga shugaban shirin yaɗa icce na bini da zugu a Najeriya, Dr. Kabir Abdulkadir ɗan mama da ansarka. To, wanda ike na biyu wato an kawo shi ne daga wato kudancin Amerika. Mm. Fiye da shekara ɗari biyu baya. Mm. Lokacin da aka kawo an kamar da masara da tumatir. To, shi wannan biyu da turan da suka zo wato na Portuguese. Mm. Sun kasu ne saboda su rika kare wannan lambunsu da kuma kare inda suke zama. Hmm. Saboda shi wannan ita na da zuzu wato yana hana dabbobi su shiga su banna. To hmm. shi yasa duk wani tsohon gari da ka gani wato za su ga biyu da zugu. Dr. Kabiru ta yaya wannan ice na bini da zugu ke hana dabbobi banna? wato su dube dube in ka shuka ko ka ta shi to hmm. bayan kamar wata hudu to ina gere shi gaba daya sai ya koma duhu. Hmm. eh sai ya koma duhi ilahi saboda kan ba wata ba wata dabba ko mutum wanda ke cuta to san ko da haka dabbobi ma suna da wani kamar ah, na'ura wato a su wanda wato suke suke gane hmm. wato warinsa hmm. in suka zo kusa da shi haka za su gane wannan gadi mai sai su ja baya hmm. to saboda haka nan tura suka amfani da su yadda kan dabobin daji su rika zo musu a gidaje to haka kuma suna amfani da shi a dabbu saboda kan dabbobi su shiga su musu barna To, Dr. Kabiru shi mai tambayar wato Malam Muhammad Haruna Katsina na son ka mai ƙarin bayani game da yanayin wannan icce na Benin da Zugu. Na yi maki da sha'awa cewa wannan bawan Allah mai tambaya ya hito da Katsina. Saboda Katsina mun yi aiki sosai a kan maganar iccen Bini da Zugu. Hmm. Alal misali a nan ɓata dayawa hmm. local government. muna da filiyar da muka yi a tsakanin wasu unguwanni guda hudu wanda muka dasa shi oh. muka dasa shi saboda mu gwada amfani ta a kan yadda zai haɓaka karkara oh. muka yi amfani da wa'annan mutanen wadda duka yau su dubu ɗaya da ɗari biyu oh. bayan mun dasa shi ya'ya muka ɗaya da 'ya'yan sai muka je muka sau daga indiya muka sau indi na mata wannan kwara ta dubu da dubu hmm. ba mu mace sayar da muka kira muku muka ce ce mu da muka faɗa muku mu ba ma'aikatan gwamnati ba ne mu kuma ba kamar yan business ba ne a mun zo ne sau mu gaji za mu taimaka ma rayuwarku inda bayan da muka tuka shi muka matse shi muka kira al'ummar gari muka ce su kawo mana mutane daban-daban wanda za mu koya musu yadda su sana'o'i da amfani da wannan mai hmm. So kawo mana mutane ɗari ɗaya da biyar a ciki akwai ɗari akwai matasa akwai yara akwai kuma wa'anda ke da nakasa hakan hmm. ka ɗauko muka ce da su kankar da ko sun makaranta ko da su makaranta ba abin da za mu kwa musu fasaha ne ku ɗauki wannan ku sa wannan zai ba ku wannan mm. to haka muka dai muka kawo muka gwada musu nau'in guda tara yadda ake mai daban-daban da man shafawa da man kai sa'annan muka kawo sabulai daban-daban da wanda za ki wanka da wanda za su tsaftar to sa'an sa'annan muka koya musu yadda za su yi kendir yadda za su yi shantox duk guje wannan mai na dingirgi. Hmm. Sau haka ina faɗa ma shi man dingirgi shi wani icce ba ɗaya na dingirgi. Wato ike ne wanda yake wato yana da amfani daban-daban daban-daban. Da iccen ci, da kwalaci, da man ci, da ganyen ko na abin amfani ne. Wato, Doktor ina fahimce ka shi wannan ice na bini da zugu ana noma shi ne saboda man da ake samu daga gare shi? A'a, shi ai kasan ka ba a gano ai ba daɗewa ba ne a gano cewa wannan nasi yana amfani. Ai da an yi amfani da shi iccen ne. Da ma'abutai suka ankara cewa shi in ka ebo da wannan ice ɗin. ka sa a baki ka tattauna baki ka zai cika da kowa hmm. to sai ce duk wani ciwon bugu wato ciwon baki naka da hmm. dare suka zo cewa in mutum yi ciwo aka matsa mai wannan icin daga nan jinin zai tsaya ko bayan haka nan wato duk wani ciwo na kan fata ko da kaski ko da amai ne ko da kuraje ne in ka sa zai warke hmm. suka fara gane wannan sannan zai ga cewa shi wannan in ka ɗan tauna kaɗan daga wannan kwada ɗin mm. wato za ta kashe maka ciwo irin na ka daɗe ba kai bayan gida ba mm. to gina wannan aiki ɗin mm. to a hankali aka ta gane da aikinsa har ta kai a gane cewa in mace wadda ta haihu ba nono in amfani da wannan nonon ya kan zo Oh. sannan aka gane shi a nan abubuwa daban-daban tun da ke ce wasu har zuwa ci wannan um, ganyensa hmm. kowanne akwai aikin da ake abin da ke yi na abin ne na magana kiwon lafiya hmm. ai da kiwon lafiya aka fara banda hana wannan dabbobi da da shiga cikin gona hmm. ko cikin gida to daga bisani ne na ka gane ce wannan kwara din lokacin da ka mace ta kamar da ake matse da mm. ka samu mai ka samu tunkuza to man nan din nan in sai a gaye daidai da mai wanda ake sawa da injin wanda ke amfani da diesel. Mm. Wato in ka mace shi ka tace shi akwai injin na diesel wanda za ka sa na janareto wanda zai baka wuta. Mm. sai a gane kuma cewa in ka je ka sarrafa sai kai amfani da sojan hydroxide kamar yadda ake kamar da sabulu ɗin nan hmm. a gane ko kai amfani da eh, eh, um, da ethanol ko methanol to zai baka wani mai kwatancin na diesel wanda ake sai a NPC wato hmm. za ka isa cikin mota ka tafiya. Sai a gane kuma in ka je kai wannan kuma kai za ka iya a cikin jirgin sama ya tafi? To ka ji yadda a wannan ya bunƙasa noma wannan itace na dindazin. Wato, uh, in na kula, wato kenan an gane cewa ana iya amfani da man bini da zugun a matsayin makamashi da kuma magani? Eh, da ba ta babban da in ka ga akwai makabaci guda kamar uku zuwa hudu wanda ake kwabo da su yanzu ka ga akwai makashin mashi wanda ake samu daga rana sa'an akwai makamashi wanda ake kuma samu daga kamar iska yanzu sa'an akwai to duk wannan shi wannan shi a gaba saboda shi zai baka makamashi wanda zai baka wutan lantarki zai baka makamashi wanda zai baka zahi hmm. wato kamar inda ake kake neman kamar bola haka kamar inda ake yi kamar inda ake yawa to za ka yi amfani da shi hmm. sa'annan kuma shi zai kuma baka makamashi da za ka yi amfani da shi kamar a wani injin wato ko da mota ne ko da jirgin sama hmm. to duk wannan makamaki yana bani. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan iccen na bini da zugu da kuma wasu tambayoyin. A madadin Dr. Kabiru Abdulkadir ‘yan mama da masanin tarihin nan na Arewa House Dr. Salisu Bala da wanda ya haɗa mana sautin hailu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. madalla masu sauraro a yau za a gafarce mu ba za mu samu damar kawo muku labaran wasanni ba, amma kafin mu kammala shirin namu ga labarai a takaice. To cikin yini daya zuwa safiyar yau asabar cutar coronavirus ta halaka mutum 86 adadin da ya fi na kowace rana a yawan mutanen da cutar take kashewa a kullum. daga cikin mamatan hadda wani ba amurke da ke zaune a yankin wuhan a china inda cutar ta fara balla kamar yadda jami'an ofishin jakadancin amurka suka bayyana a birnin beijing a cewar ofishin mutumin mai shekara 60 da haihuwa ya rasu ne a ranar 6 ga watan na fabrairu akwai kuma rahotanni da ke nuna cewa wani dan kasar japan shi ma ya rasa ransa a yankin na wuhan sanadiyar wata zazzafar mura wacce ake kyautata zaton cutar ta corona ce ko da yake har yanzu hukumomi ba su tabbatar da hakan ba amurka ta ce ta ba china dala miliyan 100 wato za ta bata dala miliyan 100 da sauran kasashen da cutar ta bulla domin yaƙi da ita a daidai lokacin da rahotanni ke cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai 722 hukumomin lafiya wato hukumar lafiya ta duniya da who na ƙara ɗaukar matakan kare nahiyar afirka daga cutar ta coronavirus mai saurin kisa ta hanyar inganta tsare-tsaren ayyukan kiwon lafiya da samar da matakan shirin kota kwana a yankin. sauraro da taɓaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.